idan mutum ya aure ana mai addu'a ango da ya aure ko na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu banda na biyar yawwa na ce banda na biyar mana banda karawa sama da mata ta hudu kenan kana da hudu ka aure mace ta biyar babu a shari'a barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina kuma fi khairi wannan addu'ar da ake kona ango kenan ko amarya hadisin abu huraira ne idan mutum ya yi aure a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama ga abin da annabi yake faɗa masa barakallahu laka Allah